nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin), sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Asabar da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai taskan shirye-shiryenmu ne da kullum da za mu gabatar muku da shirye-shiryenmu na yau. Da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Mai ba da shawara ga jagoran juyin juhalin musulunci kan harkokin siyasa ya bayyana cewa tattaunawar muscat wata dama ce ta samun zaman lafiya kan batutuwa masu sarkakiya sojojin yemen sun kai hari kan sansanin nabatim na haramtacciyar ƙasar isra'ila da genegef da makami mai linzami gujin hijiran sudan sun yi kira ga kungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ceto ƙananan yara da tsofaffi daga mummunan ƙangin da suka shiga yanzu kuma ga cikakkun labarun nan mai ba da shawara ga jagoran juyin halin musulunci kan harkokin siyasa ya bayyana cewa tattaunawar muscat wata dama ce ta samun zaman lafiya kan batutuwa masu sarƙaƙƙiya. ali shamhani mai ba da wa jagoran juyin jihar musulunci na iran shawara kan harkokin siyasa ya yi tsokaci kan tattaunawar da ba na kai tsaye ba da ke da ake yi tsakanin iran da amurka a babban birnin kasar oman muscat a cikin jerin saƙonnin da ya wallafa a shafinsa na totar shamhani ya bayyana cewa fiye da kwanaki ɗari kenan da trump ya hau kan karagar mulki yana mai cewa ba a warware manyan batutuwa da suka shafi yemen gaza ukraine da rikicin haraji ba baya ga giɓin kasabin kuɗi har yanzu ba a warware su ba ya ci gaba da cewa a cikin wannan yanayi tattaunawar muscat ta bayyana a matsayi wata dama ce ta samun nasara a haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin da abin ya shafa amurka da iran shamhani ya kammala rubutunsa a shafin na da cewa waɗannan shawarwari sun gini ne a kan manyan ƙa'idoji guda uku gaskiya wanda ke tabbatar da cewa babu wata karkata daga manufofin da aka sa gaba ma'auni wanda ke buƙatar ɗage duk takunkumi da aka sanya wa Iran da kuma bin doka wanda ke ba da tabbacin haƙiƙanin haɓaka cikin tsarin dokokin ƙasa da ƙasa. Dakarun mutane ne ko kuma ɗanruwan mutane ne suka jikkata sakamakon fashewar wani abu mai ƙarfi a tashar jirgin ruwa na shahid raja'i da ke kudancin ƙasar iran wata babbar fashewa wacce ba a taɓa jin irinta ba ta afko a yammacin ranar asabar a yankin tashar jiragen jiragen ruwa na shahid raja'i da ke bandar abbas a kudancin kasar iran wanda ya sanadiyar jikatan ɗaruruwan mutane a rahotannin da ake da su a hannu a halin yanzu haka a cikin wani sabon rahoto da aka samu kan adadin mutanen da suka jikata sakamakon fashewar fashewar a tashar jirgin ruwan shahid raja'i kakakin hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar ya ce adadin waɗanda suka jikkata ya kai ɗari biyar da goma sha shida ya zuwa yanzu fashewar ta yi ƙarfi sosai ta yadda mazauna bandar abbas da ish su ma suka ji ƙarar fashewar daga baya an bayyana cewa lamarin ya faru ne sakamakon fashewar tankar mai a tashar ba tare da sanin wani dalili ba kuma nan take aka aike da togogin ma'aikatar ba da agajin gaggawa zuwa yankin sojojin yemen sun kai hari kan sansanin navetim na haramtacciyar ƙasar isra'ila da Genegif da makami mai linzami dakarun yemen sun sanar da aiwatar da wani farmakin soji kan sansanin sojin sama na Negif na chief na haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke yankin Negif. a kudancin falasɗinu da aka mamaye rundunar sojin kasar yemen ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau a jiya asabar cewa rundunar ta ta kai hari wani harin soji kan sansanin sojin saman nabatim da ke yankin nagif da makami mai linzami kirar falasɗini tu majiya ta kara da cewa makami mai linzamin ya kai ga inda aka saita shi kuma na'urorin kariya na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kasa kakabo shi ta yi nuni da cewa wannan farmaki wata nasara ce ga al'ummar falastinu da ake zalunta da mayakansu da kuma yin watsi da kisan kiyashin da makiya yahudawan sahuniya suke yi kan al'ummar kan wannan kan yan uwansu al'ummar yemen a zirin gaza wato da kuma yin watsi da kisan kiyashi da makiya yahudawan sahayuniya suke yi kan 'yan uwan al'ummar yemen a zirin gaza masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da kashe-kashen kisan kiyashi kuma ana ci gaba da fama da yunwa a gaza a daidai lokacin da kasashen duniya suka yi shuru. an shiga rana ta arba'in da fara sabon farmaki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kaiwa kan zirin gaza a daidai lokacin da ake ci gaba da samun ta'adi da kisan kare dangi da ba a taɓa ganin irinsa ba a daidai lokacin da amurka ke goyon bayan ta'asar da kuma shiru na ƙasa da ƙasa wanda masu lura da al'amura suka bayyana a matsayin babban abin kunya a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon hare-haren ta'addancin 'yan sahayuniya ya kai 51,355 da kuma jikatan wasu 117,248 tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 adadin waɗanda suka yi shahada da jikata tun daga ranar 18 ga watan maris na wannan shekara ta 2025 wato kwanaki 40 ya kai kimanin shahidai 2,000 da kuma jikatan wasu 500 da 2,207 Da ƙarshe za ku ji cewa 'yan gudun hijiran Sudan sun yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ceto ƙananan yara da tsofaffi daga mummunan ƙangin da suka shiga. An gwabza ƙasamin faɗa a kusa da birnin alfashir da ke arewacin Darfur tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces. waɗanda suka yi ruwan bama-bamai kan birnin da kuma manyan bindigogi inda sau kashe fararen hula aƙalla talatin da biyar sojojin sudan sun samu nasarar daƙile waɗansu daga cikin waɗannan hare-hare amma duk da haka sun janyo hasarar rayukan bil'adama da na dukiyoyi sannan sojojin sudan sun kuma kwace iko da birnin bara da ke arewacin kurdufan kofar inyala da kudancin darfur dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi wa birnin ƙawanya na nakiyoyi da ramuka da nufin yiwuwar harin farmakin sojojin sudan ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga mu na shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin ko kun san sannan duniyarmu a yau sannan iran muleka iran sannan da ƙarshe ku saurari kiɗe-kiɗe da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da wani makirci wanda kasar Faransa da kasar Isra'ila suka kula wa Falastinawa a Gaza don su amfana da ƙwararru daga cikinsu sannan su shafe sauran daga doron ƙasa wanda ni tahir amin zan karanta. shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna the euro mediterranean human rights monitor ta fallasa wani shiri tsakanin gwamnatin kasar faransa da kuma hadwiksar isra'ila na fitar da ƙwararru da kuma masana falasɗinawa da suka rage a gaza zuwa wajen yankin kafin haka dai hadwiksar isra'ila ta fara wani gagarumin kisan kiyashi a yankin gaza don ganin an shafe dukkanin mutanen da suka rage a yankin kamfanin dilancin labarun pars news na ƙasar iran ya nakalto rami abdu shugaban kungiyar na faɗar haka ta kuma ƙara da cewa ofishin jakadancin ƙasar faransa da ke birnin kudus da aka mamaye yana aiki tare da sojojin hamsin ƙasar isra'ila don zakulo masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban da ke tsare a cikin zirin gaza zuwa wajen yankin saboda amfana da iliminsu don karan kansu rahoton ya kara da cewa da za su fitar daga yankin na gaza sun hada da dukkanin masu digiri na uku wato phd likitoci injiniyoyi masana tarihi da kuma waɗanda suke da kwarewa a abubuwan al'adu da kayakin tarihi da sauransu kamfanin dilancin labaran pars today ya kara da cewa wannan shine gagarumin makirci da kasashen faransa da kuma kasar isra'ila suka kulla wa falasinawa a zirin gaza wannan shirin in inji rami abdu ya saba dokokin kasa da kasa kuma ƙasar faransa ta fada cikin wannan laifin wanda ake iya gurfanar da ita a gaban kuliya don fuskantar shari'a abdu ta kara da cewa abinda hamshe kasar isra'ila ta kasa samu tare da amfani da makamai tana son ta yi amfani da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don cimma wannan manufar kafar yada labarai ta ƙasar birtaniya mai suna middle east eyes ta ce hamshe kasar isra'ila ta fara wani shiri na musamman mai mataki biyar don tabbatar da cewa ba wani ba ne da zai rage a zirin gaza a cikin wani lokacin da suka keɓe wanda kuma zai ba ta damar kafa ƙasar yahudawa zalla a ƙasar falasɗinu da suka mamaye yahudawan sun sha nanata manufarsu ta ganin dukkanin falasɗinawa sun fice daga gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan tun bayan an fara yakin ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 jarida ta kara da cewa gwamnatin hamjikasar isra'ila ta fara aiwatar da wannan shirin kuma shirin na da matakai guda biyar wanda sun fara aiwatar da wasu daga cikinsu kuma sun hada da sanya falastinawa cikin yunwa mai tsanani wanda zai rage yawan falastinawa a gaza ta hanyar kashe su matukar iyawarsu da lalata tsarin kiwon lafiya ta yadda ɗan ƙaramin cuta za ta kashe su mai da gaza wurin da ba wanda zai iya rayuwa a cikinsa sannan da ƙarshe amfani da dokokin ƙasa da ƙasa na mai da gaza ɓangare na hamci ƙasar isra'ila bayan sun kammala kashe sauran falasɗinawa a yankin wannan ya nuna cewa za su kashe falasɗinawa kimanin miliyan biyu kenan a cikin ƙaramin lokacin da suka ware don haka a wannan shirin suna ganin mataki na biyar shine zai kammala kisan dukkanin falasinawa a gaza jaridar ta kammala da cewa idan wannan shirin bai yi aiki ba to suna da wani shiri na musamman wanda zai mai gurbinsa wanda kuma zai tabbatar da ba wani ba falastine da ya rage a gaza a cikin watan janairu wannan shekarar ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana wannan ra'ayin sai dai wannan ba ra'ayinsa na karan kansa ba ra'ayi ne na yahudawan kansu na samar da ƙasar yahudawa zalla tun asalin kafa hamci ƙasar isra'ila masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 26 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan Afrilu na shekara ta 1964 kasashen tangayika da kuma Zanzibar suka dunkule suka zama kasa guda ɗaya mai suna tanzania a halin yanzu kafin wani lokacin da ƙasashen guda biyu sun kasance ƙarƙashin ikon turawan mulkin mallaka na ingila amma bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru tangayika ta sami 'yancin kai a shekara ta 1961 sannan kuma zanzibar a shekara ta 1963 bayan haka ne shugaban kasar tangayika na wancan lokaci ya buƙaci dunkulewar kasashen biyu inda a rana irin ta yau 26 ga watan Afrilu na shekara ta 1964 suka aiwatar da wannan yarjejeniya. Kasar Tanzania dai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 950 sannan kuma tana kwakwataka da ƙasashen Kenya, Congo, Uganda, Burundi, Rwanda, Zimbabwe, Mozambique da kuma Malawi. masu saurare kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan afrilun shekara ta 1986 aka rusa babbar cibiyar makamashin nukiliya mai karfin migawa 4,000 a yankin ukraine wanda ke cikin tsohon tarayyar soviet a wancan lokaci a rusa wannan cibiya ne shekaru shida kafin wargajewar tarayyar soviet a lokacin wargaza wannan cibiya ta nukiliya wadda ake kira da chernobyl an ji kara mai tsananin gaske a yankin sannan kuma wani bakin hayaki mai guba ya turnike a cikin sararin samaniyar yankin baki daya inda ya cutar da mutane da dama cututtuka da hakan ya haifar sun hada da cutar daji ko kuma kansa da kuma haihuwar yara na kasassu wannan dai shine aikin rusa cibiyar nukiliya mafi girma a tarihin duniya sai kuma bayan faduwar tarayyar soviet gwamnatin kasar ukraine ta kawar da cibiyar baki daya a shekara ta 2000 masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan afrilun shekara ta 1985 kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a karan farko ya yi allah wadai da gwamnatin kasar iraki ta lokacin akan yin amfani da makamai masu guba da ta yi akan al'ummar kasar iran duk da cewa dai abinda kasar iran ta bukata a wannan lokacin shine kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ki fitar da wani kuduri akan wannan batu da kuma ɗaukar matakan ladabtarwa akan saddam hussein wanda shi ne ya jagoranci wannan kisan kiyashi da aka yi wa dubban ɗaruran fararen hula a cikin iran ɗin da ma cikin ƙasar iraki amma manyan ƙasashen duniya masu ƙarfi na faɗa a a wancan lokaci wanda kuma suke mara baya ga saddam hussein ɗin kuma suke da ƙarfi a kwamitin tsaro musamman amurka da birtaniya kuma faransa suka yi watsi da buƙatar ƙasar ta iran tun a shekara ta 1980 ne sojin saddam hussein suka mame wasu yankuna na kasar iran tare da taimakon amurka da wasu kasashen larabawa wanda hakan kuma ya kai ga soma yaƙi a tsakanin kasashen biyu amma da saddam hussein ya ga cewa ya fara shan kashi a wannan yaƙi sai fara yin amfani da makamai masu guba masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da sa gabata a rana irin ta yau 26 ga watan afrilun shekara ta 1966 aka kawo ƙarshen farmakin kwanaki goma sha shida wanda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai akan ƙasar labanan a wannan farmaki da sojin isra'ila sun kai hari a kudancin kasar labanan da kuma babban birnin ƙasar wato beirut ta kasa da kuma wasu hararin ta kai ta sama da matar ruwa a wannan harin na sojojin isra'ila baya ga lalata yankunan fararen hula da dama da kuma cibiyoyin na tattalin arziki da kasuwanci mutane 180 ne suka shahada tare da jikata wasu ɗaruruwa na daban haramtaccen ƙasar isra'ila ta kaddamar da waɗannan hare-hare ne wanda take kira da operation clusters of worth domin raunana ƙwarin gwiwa na mutanen ƙasar labanan da kuma mayaka na gwagwarmayar musulunci ta ƙasar waɗanda suka sanya sharaɗin janyewa ta isra'ila daga dukkanin yankunan ƙasar labanan musamman ma daga kudancin ƙasar da suke mamaye da shi to sai kuma kasar labanan ta ci gaba da jaddada wajibcin janyewar yahudawan sahiyoniya din baki daya daga kudancin labanan ba tare da wani sharadi ba bisa ga kudiri na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 425 da aka fitar a wancan lokaci wannan matsayi na kasar labanan da kuma gwagwarmayar kasar labanan din sun tilasta wa haramtacciyar kasar isra'ila janye dakaranta daga kudancin labanan a shekara ta 2000 a karan farko tun bayan kafar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila an tilastawa gwamnatin yahudawan janyewa daga yankin da ta mamaye sakamakon adawar da al'ummar labanan suke da hakan wannan ja da baya da yahudawan sahiyuniya suka yi wata babban nasara ce ga gwagwarmayar al'ummar kasar labanan kuma a duk shekara al'ummar kasar labanan suke gudanar da bukukuwa na tunawa da wannan rana ta nasarar da suka samu akan yahudawan sahiyuniya da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 420 da suka gabata rana irin ta yau 26 ga watan afrilu na shekara ta 1605 aka buga jaridar farko a duniya wadda ake kira da relation an kuma buga wannan jarida ne a birnin strasbourg na kasar faransa a karkashin editan jaridar mai suna johan carlos wannan jarida ta yi shekaru 70 sannan kuma a yau fiye da dubban jaridu ne ake bugawa a kowace rana a duniya kuma a halin yanzu baya ga buga jarida ta takarda wadda aka fari a wancan lokaci ana buga jaridu ta hanyoyi na shafukan zumunta da kuma shafukan yanar gizo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wa'anda suka shafi siyasa, tsaro, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani, sannan da ƙarshe mu je ra'ayi masana dangane da su, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da yakin da amurka take yi a tekun maliya kan kasar yemen da kuma yadda kasashen yamma suke son fitar da ƙwararru daga cikin zirin gaza don amfanin kansu sannan su kashe dukkanin falastina da suka rage a yankin kamfanin dillancin labaran paris today na kasar iran ya bayyana labarin cewa aikin aikin sojin da gwamnatin shugaban ƙasar amurka donald trump ya fara a tekun maliya kan ƙasar yemen don amintar da zirga-zirgar jiragen ruwan kasuwanci na hamci ƙasar isra'ila a tekun ya zuwa yanzu dai bai kai ko ina ba kuma ya kasa samun nasara wato har yanzu da ya jiragen ruwan kasuwanci na hanji ƙasar isra'ila har da na amurka sun kasa wucewa cikin aminci a tekun maliya saboda hare-haren da mayakan houthi na ƙasar yemen suke kai masu mujallar labarai ta amurka mai suna foreign policy ta bayyana cewa dukkanin hare-haren da jiragen yakin amurka suke kaiwa kan sojojin ƙasar yemen da kuma gwamnatin ceto ƙasa ta ƙasar yemen ba su yi tasirin da zai sa su daina kaiwa jiragen amurka da kuma harbiksar isra'ila na kasuwanci masu wucewa ta tekun maliya hare-hare ba watanni kimani biyar da fara yakin banda haka wasu matsaloli sun bayyana wa'anda suka sanya ta baba kan idan har gwamnatin trump za ta sami nasara a kan husawa a wannan yakin in ji mujallar mujallar ta ƙara jaddada cewa gwamnatin ƙasar amurka ta kasa mai da tekun maliya ko amintacce ga jiragen kasuwancin hamsin ƙasar isra'ila da kuma amurka kamfanin dinancin labaran irn na ƙasar iran ya ƙara da cewa babu wata alama kan cewa za ta cimma wannan manufar nan kusa har ila yau kamfanin dillacin labaran fp ya kara da cewa dokar hana jiragen hamci kasar isra'ila da kuma amurka wucewa ta tekun maliya da kuma mashigar ruwa ta suez na kasar masar ta jawo a kasashen biyu asarar dala amurka akalla biliyan guda gwamnatin kasar yemen ta bayyana cewa idan amurka ta kuskura ta shiga rigimar kasar yemen da kasashen yankin to kuwa za ta ƙara yawan hare-haren da take kaiwa hamji ƙasar isra'ila da kuma jiragen yakin amurka a cikin tekun maliya a wani labarin kuma masana suna cewa wannan shine yaƙi mafi girma wanda shugaban ƙasar amurka donald trump ya shiga tun bayan dawowarsa fadar white house a farkon wannan shekarar amma ma'aikatan tsaron ƙasar amurka wato pentagon da kuma cibiyar yada labaran yaƙi ta amurka wato centacom ba su bayyana komai dangane da yadda yakin amurka da ƙasar yemen yake tafiya ba in banda nuna wasu hotunan jiragen yaƙi suna tashi daga sansaninsu da ke kan jiragen ruwan dakon jiragen yaƙi a cikin tekun red sea wani abun damuwa shine jiragen yakin amurka ba sa tashi daga sansaninsu kan wa'annan jiragen ruwa guda biyu sai da dare alhali an tsara su ne don aiki dare da rana watakila suna taka tsantsan ne da ƙasar china wacce mai yiwuwa amurka za ta fafata da ita nan gaba ko kuma a ƙasar taiwan in ji jaridar banda haka a hali yanzu dai sake buɗe tekun maliya ko red don jiragen kasuwanci na amurka da kuma ƙasar isra'ila yana da wuya saboda yakin kasuwanci wanda shugaba trump ya fara da kasashen duniya da dama a halin yanzu yawan jiragen ruwa dauke da kwantenoni masu bi ta tekun ya ragu kwarai saboda kudaden fito da amurka ta dora wa kasashen china da kuma sauran kasashen duniya ya rage harkokin kasuwanci a duniya gaba daya kuma banda haka a halin yanzu mafi yawan jiragen ruwan kasuwanci sun fifita bi ta kasar afirka ta kudu saboda yakin da ke faruwa a tekun na maliya ko da kuwa wannan jirage ba sa daga cikin jiragen da kasar yemen ta hana wucewa ta yankin tun ranar 25 ga watan maris na wannan shekarar ne dai shugaban kasar amurka donald trump ya fara yaƙi da ƙasar yemen don tallafawa hamci ƙasar isra'ila kan dokar hana jiragen ƙasar da kuma masu zuwa ƙasar wucewa ta tekun maliya har ila yau dai sun kashe ɗaruruwan mutane mafi yawan su fararen hula a cikin ƙasar ta yemen amma gwamnatin ƙasar amurka ba ta taɓa bayyana asarorin da ta yi a yaƙin da take fafatawa a ƙasar yemen ba a ɗayan ɓangaren kuma a cikin manufarsu ta tallafa wa falasɗinawa wa'anda sojojin ƙasar isra'ila suke masu kisan kiyashi a gaza sojojin ƙasar yemen sun ci gaba da kai hare-hare a cikin hamshin ƙasar isra'ila wato a kan birnin yafa ko tel aviv da makamai masu linzami samfurin ballistic mai suna falastin sannan sukan kai hare-hare kan katafaren jiragen yakin amurka kuma sansanin jiragen yaƙi wa'anda suke cikin tekun maliya da kuma tekun indiya banda haka ya zo yanzu dai sojojin yemen sun kakkaɓo jiragen yaƙi ko kuma masu leƙen asiri wanda ake sarrafa su daga nesa wato drones samfurin mq9 na ƙasar amurka kimanin ashirin ya zuwa yanzu a wani labarin kuma wata kungiyar kare haƙƙin bil adama mai suna da euro mediterranean human rights monitor ta fallasa wani shiri a tsakanin gwamnatin ƙasar faransa da kuma hamdu ƙasar isra'ila na fitar da ƙwararru daga ƙasar falastinu don amfana da su kamfanin dillacin labarun pars today na ƙasar iran ya nakalto shugaban ƙungiyar emhrm wato rami abdu yana faɗar haka a ranar talatin da ta gabata ya kuma ƙara da cewa akwai wani shiri wanda ofishin jakadancin ƙasar faransa da ke birnin kudus na ƙasar falasɗinu da aka mamaye tare da haɗin kai da ƙasar isra'ila sun fara gudanarwa don zaƙulo masana ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban a cikin falasɗinu a gaza su fitar da su daga yankin don amfana da ilimin su nan gaba rahoton ya ƙara da cewa wa'annan ƙwararru dai sun hada da duk wanda yake da digiri na uku wato phd a kowane fanni na ilimi da kuma likitoci injiniyoyi masana tarihi da ƙwararru a ayyukan bincike na tarihi da sauransu sannan su aiwatar da shirin share zirin gaza daga dukkanin falastinawa mata da yara da sauransu daga gaza rahoton ya ƙara da cewa wannan shirin yana da marhaloli guda biyar ne kuma tuni Yahudawa sun fara aiwatar da shi a hankali kuma a ɓoye abdu ya ƙara da cewa wannan shirin dai ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma ƙasar faransa tana iya fuskantar shari'a idan har hakan ya tabbata tana da hannu a cikin wannan al'amarin abdu ya ƙara da cewa abin da ƙasar isra'ila ta kasa samu da makamai a gaza za ta kai gare shi da wannan shirin tare da amfani da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kuma mataki na farko shine hana abinci da ruwan sha da sauransu shiga zirin gaza wanda hakan zai samar da yunwa a cikin falastinawa a gaza sannan ya kai ga ɗan ƙaramin cuta za ta iya kashe su sannan wa'anda suka ji rauni kuma a hare-haren da sojojin hamdukasar isra'ila suke kaiwa a yankin ba za su taɓa warkewa ba har su mutu sannan mataki na gaba dai shine wargaza a tsarin kiwon lafiya a gaza rusa asibitoci kisan likitoci wanda ba su sami damar fidda su ba daga yankin gaza wanda hakan zai ƙara saurin mutuwarsu saboda ƙananan cututtuka za su kashe su da sauri sannan babu likitocin da za su taimaka masu jaridar ƙasar birtaniya mai suna middle east eye ta yi ishara da wannan shirin inda ta bayyana cewa shirin na da marhaloli biyar kamar yadda muka bayyana kuma marhala ta ƙarshe dai ita ce falastinawa da suka rage a hankali a hankali yahudawan za su tabbatar da cewa ba wanda ya rage a yankin gaza tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne da yahudawan sahiyoniya suka fara tunanin fidda dukkanin falastinawa a gaza don yankin ya zama ta yahudawa zalla haka ma yankin yamma da kogin jordan jaridar da middle east eye ta kara da cewa a halin yanzu dai an fara aiwatar da wasu daga cikin wa'annan marhaloli kamar yadda muka bayyana kuma kowa yana gani a halin yanzu kimani watanni biyu kenan ko fiye da haka da hana shigo da abinci da kuma ruwa zuwa cikin gaza kuma alamun yunwa sun fara bayyana a cikin falastinawa a gaza musamman a cikin yara ƙanana don haka wannan halin zai ci gaba har mai yiwuwa ya kai ga yawan falastinawa da suke mutuwa a gaza saboda yunwa da rashin lafiya da karancin jami'an jinya zai sa ya wuce adadin da sojojin yahudan suke kashewa a kowace rana a gazar yahudawan suna fatan idan sun kai ga marhala ta biyar bukatarsu za ta biya kuma babu wani ba ne a lokacin da zai rage a lokacin da suka kai ga wannan marhalar kafin haka dai shugaban ƙasar amurka donald trump ne ya fara gabatar da wannan shawara ta korar falastinawa daga gaza ba shi ne da tunanin hakan tun asali ba wannan tunanin da yana daga cikin manufofin yahudawan sayoniya tun asalin kafata a shekarar 1948 da sunan samar da ƙasa mai tsarki ta yahudawa zalla yanzu a yanzu dai falasɗinawa fiye da dubu hamsin da biyu ne sojoji yahudawan suka kashe mafi yawan su mata da yara sannan wasu fiye da dubu goma ne suka ji rauni a gaza tun fara yakin a cikin wata oktoban shekara ta 2023 masu sauraro nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Jama saurari Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma saksawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin da a cikin sa me kawo muku tarihin mu wurare masu daɗan tarihi da maurare na addini da kuma wurare masu ɗaukar hankali ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko ziyara ko kuma neman lafiya ko kuma kasuwanci. A gefe guda kuma muna kawo muku ko kuma ƙarin haske game da batutuwa suka faru a kasar Iran. da fatan masu wasan sun da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne to madalla yanzu kuma shiga cikin ƙwarar shirin inda za mu kawo muku wata, wata fitacciyar fuska a iran da ma duniya domin sanin matsayinsu kila wasu daga cikinku idan suka ji wasu daga cikin waƙoƙin irfani da allama tabatabai masanin falsafa da ilimin fikihu na ƙasar iran ya rera za su fahimci irin matsayi da yake da shi domin a duk wani fagen al'adu a duk wasu fagage na ilimi ana ɗaukar sa a matsayin babban ana ɗaukar domin a duk wani fage na al'adu da na ilimi ana ɗaukar sa a matsayin babban mai fassaran alkur'ani ko masanin falsafa an haifi allama sayyid muhammad hussein tabatabai a shekara ta 1282 bayan hijira a cikin wani gida mai daraja a tabriz bayan samun ilimin addini ya kai ga ƙololuwar ilimi da hikima da kuma ƙololuwar matsayi na tsarkin ruhi da kyawawan halaye da sufanci da bautar ubangiji allama tabatabai yana daga cikin shahararren malamai na shi'a wanda ya tasiri a fagen ilimi da addini a iran a kai na goma sha hudu shi ne marubucin tafsirin nan mai suna almizan da kuma littafin nan na shi'a a musulunci bidayatul hikima na Hayatul hikima da ƙayaroji na farsafa wannan littafi wani babban taska ne na ra'ayoyin farsafa da suka ginu bisa farsafar musulunci da sadar kuma ya tsaya kyam wajen kalubantar ra'ayoyi da suka saba wa addini Allama Tabatabai ya kafa tsarin karantar da tafsirin Alkur'ani da falsafa a makarantar Hausa Ilimiyya da ke birnin Qom maimakon karantar da fiƙihu da usul kawai wannan mataki ya taimaka sosai wajen ƙara bunƙasa karatun tafsiri a makarantar hausa ta ƙom tsarin tafsirin sa shi ne tafsirin ƙura'ani da alƙur'ani inda yake fassara aya ta hanyar yin amfani da wasu ayoyin alƙur'ani ko kuma ke amfani da wasu ayoyin wajen ƙarin bayani a lokacin da aka yi hutun darussan falsafa yana gudanar da taro da ɗalibansa a duk mako kuma yana koya musu tushen falsafar mulla sadura, da hikimatul muta'aliya duk da cewa hazaƙarsa a fagen tafsiri da gabatar da hikimomi ta rufe sauran bangoren ilimi na wannan babban malami amma matsayinsa na ilimi a sauran fagagen ilimomi musulunci ya ɗauka sosai kuma yana da matukar burgewa allama yana da ilimi mai yawa a fagagen falsafar gabas da yamma kuma ya yi fice a fannonin kimiyya kamar adabi aƙida ilimin falaki da kuma lissafi iliminsa ya bunƙasa matuƙa har ma ya kai ga gwamnatin amurka ta hannun sarki sha na wancan lokacin wato kafin cin son jun har musulunci a iran kenan ta gayyace allama a hukumance domin ya rika koyar da ilimin falsafar gabashin duniya a jami'in kasar amurka tsarkin ruhi da hangen nesa da ba shi tamka ya sa ya yadda da wannan tayin ya fifita rayuwar kankan da kai a kum da karatu wajen malamai da tarbiyyantar da ɗalibai nagari a dukkan fannoni masu kyau da daraja irin zurfin tunanin da alama tabataba'i yake da shi ya sanya ya zama abin alfahari ga musulunci ya ce bisa da aka yi da matsayi da yake da shi yasa ake bayyana shi ta hanyoyi daban-daban yasa ake buƙatar wani tsari da ya dace da mutuncinsa da matsayinsa wanda ta hanyar bin wannan tafarki za ka kai ga samun dawamammiyar rayuwa da kamala ta ruhi da ta dace da shi a mahangarsa addini hanya ce ta samun rayuwa ta musamman a duniya da ke samar da sa'ada da jin daɗi ɗan adam a duniya da lahira don haka dole ne ya kasance ƙarƙashin wasu dokoki za su amsa dukkan buƙatun mutum na duniya a wani bayanin na daban ya rubuta cewa addini ya ƙunshi ƙa'idoji na ilimi da kuma dokoki na ilimi wanda ta hanyar yin aiki da su zai lamuncewa ɗan adam samun sa'ada ta haƙiƙa don haka wajibi ne addini ya zama ya dace da fitilar ɗan adam domin ya dace da shari'a da kuma yanayin halitta da kuma amsa abin da halittar ɗan adam take bukata kamar yadda ayar fitra ta kunsa inda yake cewa a cikin alkur'ani mai girma allah subhanahu wa ta'ala yana cewa saboda haka ka tsayar da fuskar ka zuwa ga addini tsarkake fitrar allah da ya ɗora mutum a kanta saboda haka ka fuskar ka zuwa ga addinin ubangiji tsarkake wannan ita ce ɗabi'a da allah ya halarci mutum ko kuma ya halarci mutane a kanta a cikin koyarwarsa allama bai taɓa takaita ga ilimin hauza ba ya zuwa bincike da koyarwarsa kuma bai takaita akan abin da magabatansa suka tsaya ba shi bai kau da kai ga hakikanin abin da ke faruwa abubuwan da al'ummar musulmi suke bukata ba ya kara fa da ilimi ya kara zurfafa tunani da bincike a fanni daban-daban na ilimi wannan matsayi da fahimtar abubuwan da ake bukata na lokaci bisa da aka yi da kuma abubuwan da ake bukata na ilimin kimiyya da yanayin zamantakewa ya sa ya kara samun ci gaba sosai a bangarorin ilimi da kuma bangaren fasara idan aka samu dama za a iya bayyana dukkan matsalolin alkur'ani mai girma ta hanyar amfani da sura karama guda ɗaya kamar yadda shi allama yake bayyanawa kenan ayyukansa masu yawa da fa'itashin siyasa da canjin canjen al'adu da aka samu a zamaninsa sun ingiza shi wajen mayar da hankali na yin gyara da kusantar masu son kawo gyara ya kasance wani lokaci na zamaninsa mai da hankali wurin kalubalantar masu kaucewa hanya da tuhume-tuhume da makiya suke yi wa musulunci. Tafsirin almizan shine ta'alifin allama tabataba'i da ya fi yin bayani dalla-dalla wannan tafsirin mai kima mai juzu'i ashirin ya zama abin alfahari ga musulmi ba wai iran ko a wajen 'yan shi'a ba kawai har ma ga duniyar musulmi baki ɗaya kuma babban alfahari ne ga musulunci da musulmi ba mu ce komai ba idan muka ce almizan shi ne mafificin tafsirin sunna da shi'a wasu kuma suna ganin shi shi ne mafi kyawun tafsiri bayan majmu'ul bayan ta fuskar muhimmanci da fa'ida abubuwan tafsirin allama ke banta da shi yana kwatanta masalan duniya na zamani da sauran ra'ayi da tunani da makarantun aƙidoji da dokoki masu tsarki na musulunci a ɓangaren laftarwa ko lada ko kuma tabbatarwa da korewa allama ya mayar da martani ga matsaloli da shibohi da suka taso daga makarantun tunani na gabashi da yammacin duniya da zindikai da kafirai ta hanyar amfani da bahasin ruwaya zamantakewa falsafa da kuma ilimi kuma ya bayyana bangarori da suke da rauni da kuma abubuwan da suka shige duhu da kuma aka yi mugarada a kansu sheikh jawad muguniya babban marubucin nan dan kasar labanan bayan da ya karanta littafin tafsirin almizan na allama tabatabai ya bayyana cewa lokacin da littafin tafsirin almizan ya shiga hannunsa ya rufe ɗakin karatunsa ya dukufa wajen bibiya da nazari kan wannan littafi na almizan akwai hanyoyi da dama na sanin wani mutum mai matsayi yadda za ka iya kusantar wannan mutumin wato mayar da hankali ga almajiransa yana daga cikin waɗannan hanyoyi mafi aksan ɗaliban allama ba'i sun sanya rigar siyasa kuma sun kasance ɗaya daga cikin manya-manyan masu goyon bayan gwarmayar imamu kumaini yadda allah tabbata gare shi tun daga far jamhuriyar musulunci ta iran har zuwa yau cikinsu har da shahid murtaza mutahari said alhamna'i ibrahim amini shahid muhammad hussein baheshti muhammad taqi misbah yazdi da dai sauransu allama ustaz shahid mutahari game da malaminsa yana cewa tafasar kamala ta ruhi allama tautaba'i ya kai matsayi na koli na yanayin rayuwar barzahu kuma yana iya ganin siffofi da ba a gani hakika wannan malamin yana daga cikin manya-manyan bayan Allah hakika shi mutum ne mai takawa wanda ya samu babban matsayi ta hanyar tsarki ruhi amma fahimtar ma'auni na ruhaniya na allama tabatabai na nuna cewa an fata fahimtar sa ta bakin mutumin da ba mai addini ba ne darius shaigan shahararren masanin fasafa ko masanin ilimi dan adam na iran yana cewa a cikin tarihin allama tabatabai abin mamaki da na samu tare da shi shine haɗuwa kai tsaye da ta faruwa tsakaninmu a wani gida a shamiran ya kamata a ce kowa ya halarci wurin a wannan daren za su taru na je wurin da aka ayyana za a taru amma sauran mutane ba su zo ba mu kaɗai muke a wurin bayan da dare ya yi sai ga haske yana hudowa daga ƙofofin da ke jikin taga kamar kullum muna zaune a ƙasa akan wani matashi mai laushi na tambayi malami ko kuma na tambayi allama game da lahira da alamomin ruhi bayan mutuwa nan da nan farfesa wanda ya kasance mai yawan tunani da shiru ya fashe da kuka to masu saurare da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki ya zama wajibi jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗaukin sabon shirin amma za a ji mu ɗauke da ƙarikan shirin da muka fara amma kafin nan amma dun waɗanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.